masallacin tunawa da babban malamin mu a sheik abubakar imam ikara allah cikin kansa da rahma a wannan yammaci na ranar asabar 23 a ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya mun haɗa wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma jiya a cikin falala Allah da rahmarsa mun tsaya ƙarshen aya ta 257 fadin Allah cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fadin Allah ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yau cikin falala Allah da rahmasa za mu tashi farkon aya ta 258 faɗin Allah ta'ala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 إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم الله تبارك وتعالى يتي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي شمبك يدوبا بني zuwa ga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim a cikin al'amarin ubangijinsa an atahullahu mulk ya yi wannan jayayya ne ta taurin kai saboda Allah maɗaukin sarki ya ba shi mulki idh qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumiit a yayin da annabi ibrahim ya ce masa ubangiji na shine wanda yake rayawa ubangiji na shine wanda yake kashewa qala sai wannan sarki ya ce ana uhyi wa umiit ya ce ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa fa inna allaha ya'ti bishamsi min al to lallai ubangiji na shi yake zuwa da rana daga yamma ta fadi daga gabas ta fadi a yamma sai ce fa'ti biha min al-maghrib to kai ma in Allah ne mai kashewa mai rayawa to kai kuma ka canja ka fito da ita ta yamma fa buhita alladhi kafar wanda ya kafircewa Allah daga nan sai ya kidime Allah ya ce wallahu la yahdi al adh-dhalimin Allah ta'ala baya shirya da mutanen da suke azzalumai ne su idan mun kalli ayar a karo na biyu za mu ga cewa ayar ta yi magana akan alamtara a baya na yi dogon bayani akan alamtara amma dai abin da malamai ke ambata shi ne, dukkan labarin da ba gani shi za ka yi da ido ba idan aka ce ma shin ba kai duba ba ne ana nufin gani na zuciya shi sa nan mamalin ya ce alamtara kalbi ka ya muhammad shin ya muhammad baka gani bane da zuciyarka me zai kalla ilalladi hajja ibrahim zuwa ga wanda ya jayayya da annabi ibrahima an atahu allahul mulk saboda allah madaukin sarki ya ba shi mulki abinda malamai ke ambata na jayayyar ɗaya ne daga cikin dalilai guda biyu amma sai dai da yawa daga cikin malaman tafsiri sirrin jayar da dalili guda ɗaya dalili na farko sun ce wannan sarki ya yi jayayya ne da annabi ibrahim akan samuwar ubangiji yana ganin cewa ma kamar ubangijin babu shi wannan shi abin da wasu malaman tafsiri suke ambata amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a shi ne farkon wanda ya fara a cikin sarakuna wanda ya fara da'awar rububiya. daga wajensa ne ma fir'auna ya koya ma'ana da'awa ya cewa shi ubangiji ne shi ne jayayyar da suka yi da annabi ibrahim ya ce da annabi ibrahim ni ubangiji ne annabi ibrahim ya ce a'a allah shine ubangiji to da wannan jayayya ta fara shine annabi ibrahim ya ce masa rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake kashewa yake rayawa kaga wannan ai gaskiya ya faɗa allah ne mai kashewa shine mai rayawa to shi ma wannan sarki sai ya ce ana uhyi wa umit ni ma ina kashewa ina kuma rayawa malaman tafsiri suka ce sai ya tura cikin prison aka kamo masa mutane guda biyu ɗaya laifinsa ba na kisa ba ne ɗaya kuma laifinsa na kisa ne da haka wanda laifin nasa ba na kisa ba ne sai wannan sarki ya kashe shi wanda laifinsa kuma na kisa ne hukuncinsa na kisa ne sai sarkin ya suke shi ya ce to ka gani ma na raya wanda ya kamata ya mutu sannan na kashe wanda ya kamata ya rayu da haka nima ana uhyi wa umid nima ina rayawa nima kuma ina kashewa to wannan shine abin da ya faru to yana ganin ya ba annabi ibrahim hujja kullum lokacin da kake tattauna da mutum abin da zaka ringa dubawa me zaka gaya masa wanda ba zai iya ba so da yawa tattaunawar ba ta buƙatar aya ko hadisi wata tattaunawar abin da take buƙata shine a cikin maganar da mutum zai yi anan zaka samu hujjar da zaka kama shi da haka nan take sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti shamsi min al-mashriqi Allah ne yake fito da rana daga gabas kullun zai fito da yadda gabas ta faɗi ta yamma to kai kuma fa'ati biha min al-maghrib ka zo da ita ka zo da ita daga daga yamma in yaso sai ta faɗi ta gabas wannan shine abin da annabi Ibrahim ya gaya masa sai sai Allah ya ce fa ladhi kafar da haka wanda ya kafirce wa Allah ya da'awar allantaka to daga nan kuma sai me sai zanto cewa ya kidme ya rasa ma me zai faɗa sai ya shiru kamar yadda malamai suke ambata haka Allah ya bayar da kisar wannan bawan Allah a cikin littafinsa ba tare da ya ambaci sunan wane ne yake da wannan kisar ba sai dai malaman tafsiri sukan yi kokari wajen nuna cewa ko dace na ce ko kuma dalin din a mai digo ya zama mu'jam dalin din ya zama yana da digo muna ganewa sai ya zama namarud haka malamai suke faɗa amma ba nassin aya bane ko nassin hadisi yace wannan ne sunansa malaman tafsiri ke ambata abinda malamai suke fada game da wannan bawan Allah suka ce shine farkon wanda ya fara sa hular sarakuna a kansa don ji da isa da mulki shine wanda ya fara sawa sannan suka ce shine farkon sarkin da ya jabberanci a bayan ƙasa shine farkon sarkin da ya jabberanci a bayan ƙasa sannan suka ce shi ne farkon wanda ya da'awar rububiya cewa shi ma Allah ne wanda kaga fir'auna yayi wannan ya ce ana kuma a'la in ma kuna da wani ubangiji to ni wanda mahalicci ni ne sama da shi yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ko malamai na ambatar ta lalata ubangiji da lokacin da fir'auna ya ce ana kuma a'la zuwa lokacin da ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi malamai suka ce tsawon shekara arba'in amma Allah ya mai istidraji ko ciwon kai bai ba amma ya yi da'awa ta allantaka mujahid ibn jabar at-tabi'i yake cewa wato mutanen da suka nuna mulki na isa a bayan ƙasa wanda mulkin su ya kai aka ce gaba ɗaya guda hudu ne biyu muminai biyu kafirai guda biyun da suke muminai su ne Suleiman da kuma Dulkarnai amma wanda suke kuma kafirai su ne na marud da kuma nassar waɗannan su ne suka shimfiɗa mulki a bayan ƙasa suka yi ɗagawa suka yi duk abin da za su amma Allah baraka wata ta'ala wannan su guda biyun Namarud da Buhtanassar su ne suka yi mulki suka yi adawa suka yi keta dokokin Allah amma waɗancan guda biyu su ne suka yi mulki kuma suka yi biyayya ga Allah mai wannan yake nuna wa wannan yana nama cewa dama Allah yana bayar da mulki ga wanda ya ga dama qul illahumma malikal mulki qul illahumma mulki tu'til mulka man tasha'u wa Allah ta'ala ce kulillahumma gaya musu ya ubangiji malikal mulki mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama ba ga wanda ka so ba ga wanda ka ga dama dan Allah yana ba arne mulki kuma Allah ba san kafire yake ba Allah baya san kafire amma sai ba kafiri mulki sannan kuma Allah yana ba mutumin kirki mulki kaga nan an ba wa Sulaimanu an ba Zulkarnain kaga mutanen kirki an ba namarud an ba buktanassar kaga wannan kafirai ne ba mutanen kirki ba bane akan ka'idar tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan Allah kake fuzge mulki ga wanda ga dama duk wanda za a karbe mulki da gurin zaga ba a san ransa bane da haka duk wanda Allah ya ce zai tsaya da mulki dole sai mulkin sa ya kare muna gane ganewa to wannan yasa idan ma kalla wannan tattaunawa tasu za mu ga cewa da ƙarshe dai annabi ibrahim ya kayar da shi da'awar ya ta rububiya ba ta tsaya ba shi sa Allah ce fabu hitar ladi kafar sai wanda ya kafirta ya kidime ibn sayyiduhu yake cewa kalmar bahuta to kuma ana iya cewa bahita maimakon aiwa ha'un damma sai aiwa ha'un ɗin kisra kamar yadda ibn jariri ne tabar ya faɗa cikin tafsirinsa Ya ce kuma kalmar tana iya ɗaukan bahata mana ha'un ɗin za ta canjawa daga damma zuwa kisra zuwa fatha duk wanda aka faɗa ko buhita ko bahita ko bahata duk kalmar tana ɗauka amma abin da ta ɗauka shine kiɗimewa shine fa buhita alladhi kafar da haka wanda ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala daga nan kawai sai ya sai ya rude Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma adh Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalimai ne su ma'ana la yulhimuhum hujjatan wala burhana baya ba su hujja baya ba su dalili domin abin da suke a kansa ba gaskiya bane bal hujjatuhum dahidatun inda rabbihim hujjar su rauna ce a wajen ubangijinsu wa alaihim ghadabun sannan kuma fushin Allah yana tare da su wa lahum adabun shadid sannan kuma azaba mai tsanani ta tabbata a gare su wasu mantakiyin sun yi kokarin su nuna cewa annabi Ibrahim hujjar da ya bayar ta farko ya ga za a kayar da shi da haka sai canja ya dawo hujja ta biyu da ya ce wai da ya ce da ya ce rabbi alladhi yuhyi wa su a ganin su da haka da ya ce shi ma ana uhyi wa umid kamar ya ba annabi ibrahim hujjar da zai ta maganin hujja annabi ibrahim amma sai dai abinda malamai ke cewa suka ce a'a ai shi duk mutumin da yake da'awa da'awa wacce take daga Allah yana bin abubuwa ne a hankali wannan tattaunawa wannan ita ce matakinta na farko rabbi alladhi yuhyi wa yumiit za a biyo ka da hujja karama in kana ganin kana da wata hujja duk da dai hujja ka ba hujja ba ce sai a zo ma kuma da wata za ta sa kai shiru ma'ana annabi ibrahim ya fara da karamin mataki sannan sai ya zo babban mataki sai ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi ati biha min al maghrib kaga daga nan fa buhita alladhi kafar ya san shi da hujja to haka ake yi wajen tattaunawa so da yawa idan ka zo tattauna da mutum ba wai za ka zo ka ce ai ina da aya ai ina da hadisi ba ne a'a ba nan za ka yi ba a'a hujjarsa za ka shiga sai ya karya shi wata rana mun taɓa tattauna da wani ɗan shi'a tattaunawar shi ne akan matan annabi ba ahalul baiti ba ne sai ya ce na kare na ce a'a na ce ai mu iya abin da muka sani shi ne matarka iyalinka ce ita kaɗai ma don kai ne yanzu kake buƙatar ka kawo dalilin cewa matan annabi sai salama ba ahalul baiti ba ne da haka sai ya ɗauko aya tun daga cikin suratul ahzab ya ɗauko ya taho ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummati kunna usarrihukunna sarahan jamila har yazo gurin wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula innama yuridu allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt sai ce da ana maganar wa na salata kaga nunin niswa wa atina zakata nunin nunin niswa wa atina Allah wa rasula duk wannan nunin niswa ce sai ce inna ma yuridu Allah da aka zo maganar ahlul baiti sai ce Allah ce inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum sai ce kaga da aka zo maganar ahlul baiti sai aka ce ahlul baiti saboda maza ne ba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ankum ina da amsoshin da zan bashi amsa ta farko a yaren larabci inda mata tara za su haɗu ga namiji ɗaya in za ka sa damiril jam'i za ka sa damiril jam'i ne na maza ba za ka sa damiril jam'i na mata ba sannan amsa ta biyu yare ne na alƙur'ani in kalmar ahalu ta zo to abin da ke biyo baya shine damirul jam'i na maza muna gane ha can da ce wa imra'atuhu qa'imatun na, fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته سيكتمي عليكم أهل البيت من أغانيها فلما قضى موسى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم كاكا ضمير الجمع إنما زاكي ساوى amma duk ban yi amfani da wannan ba kafin na zo nan sai na ce masa to fatima ba ahlul bait bace tunda ya ce maza ne to kaga wannan ai ba aya bace ba hadisi bane cewa yi maza ne ni kuma a cikin bayanin sai na ce mai fatima ba ahlul bait bace to daga nan na kai shi kan tarku sai ya ce to ai bata al'ada wani maudu'in hadisi ne maudu'in hadisi ne ya ce bata al'ada na ce to in bata al'ada na yadda da kai a babin musu na sallama ma yanzu kaga ta zama namiji kenan yanzu kaga tuhumar ba wai ba ta al'ada bane ko tana cin ahlul bait ko ba ta ciki yanzu kuma tuhumar ta koma kan Allah cewa da manzala sai salama tunda ba ta al'ada a gurinka ta zama namiji kaga Allah da manzan Allah suna kallo Fatima namiji ta auri Sayyidina Ali namiji kaga same sex marriage kenan to da haka da hujjar mutum za ka kayar da shi shi sa Allah ce wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah baya shirya da mutanen da suke azzalimai ne malaman tafsiri suna cewa wai menene dalilin wannan tattaunawa ta Annabi Ibrahim da kuma da kuma wannan sarki da Allah ya bawa mulki wasu daga cikin malamai kamar yadda wani daga cikin malamai mukatil yake fada ya ce yayin da annabi ibrahim ya karya gumakan nan kamar yadda ya bayani cikin suratul anbiya da ya karya waɗannan gumaka to sai kuma namuruzu ya fito da shi don ya ƙona shi amma da zai ƙona annabi ibrahim sai da mai tambaya ce man rabbuka alladhi tad'una ilayhi waye ubangijin nan naka da kake kiran mu zuwa gare shi fakala sai ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit sai ce shine ubangiji na wanda yake rayawa yake kashewa suka ce anan wannan shine da abin da ya ja dalilin kenan cewa annabi ibrahim ya karya gumakan nan to namarud ya fito zai kona shi namarud saboda wannan abinda annabi ibrahim yi musu faja'alahum juzazan illa kabiran lahum ko ya mai da su kututturai to amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ai bayan an jefa annabi ibrahim wuta wutan nan ta zama sanyi da aminci a tare da shi can da allah ce kul na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim to bayan Allah bayan shi wannan sarkin ya jefa shi wuta to daidai wannan lokacin ko sai mutane suka shiga cikin fari da damuwa to da haka duk wanda ya zo gurin wannan sarkin neman abinci sarkin sai ya tambaye shi man rabbuka sai ya ce mai anta to daga nan sai siyan mai da abincin muna gane ana nan sai annabi ibrahim ya zo neman wannan abincin kamar yadda suka ambata da haka yana zuwa sai ce man rabbuka sai annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit to daga nan sai fara jayayya da annabi ibrahim har annabi ibrahim ya kai shi kasa wannan malaman tafsiri ne suke ambata ba wata magana bace da take a cikin littafin Allah ko kuma take dangantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai ana faɗar wannan ne don ma'anar ayat ta fito fili ina batan mun gane Allah ta'ala shirye da mu sai Allah ta'ala ya ci قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس Allah ta'ala ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa khawiyatun ala urushiha ko kuma kamar wannan wanda ya wuce wata alƙarya lokacin alƙaryar ta riga ta zama kango qala sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya Allah zai rayar da wannan garin bayan ya riga ya mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'afa sai Allah ya karɓi ransa tsawon shekara ɗari sannan sai Allah ya busa masa rai ya dawo da shi bayan an busa masa rai Allah ya ce da shi kala kam labith Allah ya ce tsawon wani lokaci ka zauna a nan gurin kala labith tu yawman aw ba'da yau. ya ce kila dai nayi kwana daya nayi wuni daya ko kuma nayi wani bangare na wuni kala sai Allah ya ce bal labith na mi'ata am Allah ya ce ka zauna a nan shekara guda fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna fandur ila menene bal labith mi'ata am haka ce. na zauna a nan gurin shekara ɗari sai ce fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba zuwa ga abincinka da abin shanka lam yatasanna bus canja ba wandur ila himarika kalli jakinka na linaj'alaka ayatan linnas kuma zan sanya ka ka zama aya a ban lura ga mutane wandur ila al'idami kalli zuwa ga wancan kashin kaifa nunshizuha yadda za mu tayar da shi thumma naksuha lahma sannan kuma mu sanya masa nama mu lullube shi da nama falamma tabayyana lahu qala yayin da aka yi hakan ya bayyana ya gani kurukuru sai ce a'lam ina mai sanin cewa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai abinda malaman tafsiri suke cewa da Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim sannan kuma wa ilal marra ala qaryatin kuma shin baka yi duba ba zuwa ga wanda shi kuma ya wuce wata ta kan wata alƙarya Mana irin duban da kai a wancan shine duban da za ka yi a wannan ita wannan alƙaryar wa hiya khawiyatun ala urushiha ta zama kango komai nata ya zama kufai babu kowa in guri ya zama gari ya zama kango ya zama kufai bayan da ya rayu to shine wannan bawan Allah sai ce anna yuhi hadhihi Allahu da Mauta. ta ya zai Allah ta yadda wannan garin ya raya shi bayan ya riga garin ya riga ya mutu shi yana mamaki malaman tafsiri sun yi kokari su ambaci cewa wai wane ne a cikin wannan wanda ya wuce ta wannan garin magana da ta fi shahara ne Uzairu amma waɗansu suna cewa kawai rajulun ne min bani Isra'il wani mutum ne daga cikin mutanen bani Isra'il ita kuma wannan alƙarya ita ce Baitul Maqdis an ce wannan baban Allah ya wuce da ita ne bayan rushewar ƙasar a lokacin mulkin Bukta Nassar to ya wuce ya ganta ta zama empty da ya ga ta zama empty sai ce an na anna yuhyi ba da mauti ha. ta yaya Allah zai rayar da wannan garin bayan ya riga ya mutu Limara a, min ha wa karabi ha. saboda ya ga yadda garin ya lalace ya ga yadda garin ya rushe sannan wa bu'diha anil audati ila makanan alai kuma yanayin garin yana nuna cewa zai wahala garin nan ya dawo yadda ya kamata to shine fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha to daga nan dan Allah ya nuna mai ikonsa sa tunda ya ce Allah ba zai rayar da wannan garin ba sai Allah ya karbi rayuwarsa da Allah ya karbi rayuwarsa sai da ya shekara ɗari da mutuwa bayan ya yi shekara ɗari thumma ba'atha sannan sai Allah ya tashe shi shekara ɗari da tafiya sannan Allah maɗauki sarki sai ya tashe shi bayan Allah maɗauki sarki ya tashe shi kala sai Allah ya ce da shi kam labith tsawon wani lokaci ka zauna a nan gurin shi kuma gani ke kamar bacci ya tashi da ya ga kamar bacci ya tashi ya ce labistu yawman aw ba'da yau ko dai na yi wuni guda ma'ana awa sha biyu kenan ko na makamancin haka ko na yi wani sashe awa uku hudu ko biyar ne bacci na tashi amma Allah maɗauki sarki ya karɓi ransa tsawon shekara ɗari har ma an kalla irin ka karanta waɗansu littattafan tafsirai suna kawo waɗansu bayanai don su fito ma da ayat fili an ce ai da ƙarshe ya koma garin su, da ya koma garin su babu kowa a garin sai wata mata ita kuma ta makance ta zama gurguwa da ya same ta sai ya ce mata a tana a cikin gidansu kenan ita ta yi shekara ɗari da wani abu a lokacin sai ya ce mata ni ne na dawo ni ne wa ne ko dai wani mutum daga banu isra'il ko uzairu misali bari mai amfani da sunan uzairu ya ce ni ne uzairu ta ce a ah, ai uzairu ya daɗe da mutuwa yau shekara ɗari ba mu gan shi ba ya ce shi ne uzairu ta ce to uzairu dai mustajabu da'awa ne ma'ana in yi addu'a allah karɓa yake in dai kai ne shi yi min addu'a in samu lafiya ido na ya bude in ga kai ne din sai in tabbatar nan take mata addu'a ta samu ido ta samu kafa sai ta ce shi ne daga nan sai ta ɗauke shi ta kai shi wajen waɗansu manyan gari wani daga ci aka ce ko dai kaninsa ko ɗansa shi ma shekararsa ɗari da ashirin ma'ana duk ana yin wannan bayani ne don a ma da ma'anar ayar fili cewa ya zauna shekara ɗari amma shi yana ganin wuni ɗaya ne ko wani sashe na wuni to shi ne don Allah ya tabbatar masa ya ce kala sai Allah ya ce balla bithta mi ata'am a nan gurin shekara ɗari ka zauna a nan gurin kana mace ka yi shekara ɗari to sai Allah yake so ya ba shi hudda cewa lallai ya zauna a nan shekara ɗari kuma ya nuna mai ƙudura ta ubangiji abin da ba wanda zai iya yi sai Allah sai Allah ya ce fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna abincin da ka zo da shi shekara ɗari shi nan a nan gurin yana nan yadda ka zo da shi shekara ɗari bai canja ba bai riɓe ba bai wari ba bai bushe ba yana nan a yadda aka yi shi a shekara ɗarin nan wa zai iya kiyaye wannan in ba Allah ba malaman ƙira'ar suna cewa kamar ibnu amir da kufiyun ibnu amir da kufiyun an ce kufiyun ana nufin hasim da hamza da kisa'i suna karantawa bizayil mu'jama ma'ana suna yi wannan zayin ɗin ɗigo da ya ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna muna gane ha hamza da kisa'i afuwan. hamza da kisa'i suna karanta lam yatasanna bi hasbil wannan ha'un ɗin muna gane ha in za su yi waslu kawai daga lam ya tasanna lam sai wandur ila ta'amika wannan ha'un din suna hazafin shi ba suna suna hazafin shi amma sauran qurra'u suna karanta bi ithbatil ha'i fi halil wasli muna gane suna tabbatar da wannan haɗin na lam ya tasanna idan mutum ya zo zai waslu da haka masu masu hazifinsa su ne hamza da kisa'i sannan baqiyatul a ahalul wasli kenan amma baqiyatul qurra su kuma suna tabbatar da shi amma babu sabani cikin qurra idan wajen tabbatar da shi a lokacin da mutum zai zai waƙafi za ka yi waƙafi ne da ha'u sakt muna ganewa da haka wannan yace qira'a da take gudu shine wandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna sai ce wandur ila himarika amma kalli jakinka wali na ka ayatan linnas kuma za mu sanya ka zama aya a ban lura ga mutane su gane lalle Allah yana da iko sai ce wandur ila ila al'idami kaifa nunshizuha duba zuwa ga kasusuwan can yadda za mu tattaro su mu taso da su to anan gurin ne ibnu amir da kufiyun mana Ibn amir da asim da hamza da kisa'i suke karantawa bizayil mu'jama shine nunshizuha amma baqiyatul qurra suna karantawa nunshiruha wanda duka ma'anarsu guda ɗaya ne kalli waɗancan ƙasusun ai shine ma'anajin shadibi ke cewa ko wai wa nunshizuha zakin wa birra'i gairuhum yace wasil yatasanna dunaha in shamar dala to idan ka duba wannan فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها yadda za mu tattaro ƙashin naka bayan mun gama tattara shi mai da shi yadda yake thumma naksuha lahma sai mu sa mai nama ya zama daidai da daidai to sai malaman tafsiri suka yi magana guda biyu shin wannan jakin mutumin ne za a tashe shi haka ko kuma shi mutumin ne za a tashe shi haka idan mutumin za a tasa haka kaga da Allah ya ce wanzur ila himarika kalli jakinka sai malaman tafsiri suka ce jakin yana nan lafiyar salau da ransa da komai a magana farko kenan da haka amma da aka zo wanzur ilahim an ilal idami kaifa nishizuha to ana magana ne kasusuwan mutumin yana kallo aka tattaro kasusuwansa yana kallo aka zuba masa nama yana kallo aka mai da shi mutum haka wasu malaman tafsiri suka ce amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a ai bayan Allah ta'ala ya ce wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas sai suka ce akwai wani abu da ake kira a taqdim wa at ina at-taqdim wa at yake da yace fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila himarika wanzur ila himarika wanzur ila al-idami nushizuha thumma naksuha lahma su abin da suka ce shine shi mutumin da aka tashe shi lami lafiya aka tashe shi amma shi jakin shi ne aka tattaro ƙasusuwansa aka sa masa nama aka mai da shi cikakken jaki aka busa mai rai bayan shekara ɗari ya mutu ya diddige kaga kowanne daga cikin wannan yana nuna ikon Allah to haka wannan malamin falamma ta bayyana lahu yayin da ya ga haka ɗin ya bayyana a tare da shi kala sai ya ce a'lamu nan ma akwai a guda biyu wannan hamzar ko dai ta zama hamzatul wasli a gurin waɗansu ƙurra kamar hamza da kisa'i sun karanta ta a matsayin hamzatul wasli kaga kenan in ta zama hamzatul wasli falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir ina batun mun gane amma ta zama hamzatul qata'i sannan kuma in in in, ta zama hamzatul wasli suka ce yadda yake mimun din sukun yake dauka qala alam anna Allah ala kulli shay'in qadir me ma'anarsa i'lam kaga ya kuma fi'ili mudari'i kenan amma in ta zama hamzatul qata'i qala a'lamu kaga ya zama fi'ili mudari'i kenan muna ganewa to sai zama a kira'ar hamza da kisa'i wato Allah ne yace da shi qala alam sai Allah yace da shi ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai ina fatan mun gane amma a ƙira'ar jumhur kala a'lamu shi mutumin shi ya faɗa yace a'lamu ina mai sanin cewa annallaha ala kulli shay'in qadir shi ne suka ce wai wa bil wasli kala a'lam ma al jazmi shafi'un wa bil wasli kala a'lam ma al jazmi shafi'un wai ƙira'ar hamza da kisa ita ce za ka yi jazma akan mimun ita kuma hamza za ta koma hamzatul wasli sai zama ka la'lam anna ala kulli shay'in qadir amma bakiyatul qurra sun karanta kala a'lamu anna ala kulli shay'in qadir wannan duka idan mun duba za mu ga cewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin yadda addininsa na gaskiya yake kuma ya bayyana batan kafirai a karatunmu na jiya to shine Allah yake so ya bayyana mana a cikin waɗannan ayoyi ga yadda matsayin mumin yake ga yadda matsayin kafir yake ga matsayin annabi ibrahim ga matsayin namarudu sannan ga wannan abin da allah ya buga misali don allah ya nuna ikonsa kuma wannan alama ce da allah zai nuna cewa lalle allah mai iko ne akan ya tayar da bayi a ranar alkiyama inda za a tashi wannan mutumin bayan shekara ɗari ko a tashi wannan jakin bayan shekara ɗari ƙarƙashi ya diddige a tattaro shi a duk abin da za a yi ko mutum ya tashi ya miƙe lalle tashin ka a ranar alkiyama ba zai bayar da wahala ba muna ganewa Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah ta'ala ya وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ku tuna yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayar da matattu qala awalam tu'min sai Allah ya ce da annabi ibrahim ya kai ibrahim baka yi imani bane qala bala sai ce a'a Allah nayi imani walakin liyatma inna kalbi sai dai nayi wannan tambaya ne dan zuciyata ta ƙara nutsuwa ba wai ta nutsu ba ta ƙara nutsuwa kala sai ce fahus arba'atan min at-tayyib Allah ce je ka kamo ka samu wannan tsuntsaye guda hudu hunna ilaika sai ka tattara su zuwa gare ka ka kuma daddatsa su kuma ka cakuda su thumma alakulli ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan sai ka raba su gida hudu ko wani a makamancin haka wasu malaman tafsirin suka ce hudu wadansu suka ce bakwai za ka raba su ka daddora su akan wannan duwatsu bayan ka gama cakuɗe naman namansu, sun mad'uhunna daga nan sai ka kira su shi sa malaman tafsiri suka ta gaggawa wajen su ce ai abin da ya ya ɗauka daga daga tsuntsayen shine kamar ya ɗauki zakara ya ɗauki angulu ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza guda hudu malamai duka suna lissafawa amma ba nasi ba ne za su iya zama tsuntsaye ne iri ɗaya za su iya zama kuma iri ne daban-daban amma dai kana karanta littafin tafsiri za ga kowa yana faɗar abin da yake so ya faɗa sai dai ba nassi bane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan yayi wannan Allah ce in ka dora su akan wannan wannan duwatsu kaga naman an cakuɗa shi ya haɗe da kashin da komai an raba an sa anan an sa anan an sa anan wasu malamai suka ce dutsuna ne guda hudu kowanne sai a sa kaso daya wasu kuma ce dutsuna ne guda bakwai kowanne sai a sa kaso in ka gama yin wannan shine thumma ja'ala ala kulli jabalin hunna juz'a sai ka samu wani dan kaso ka dora akan kowane dutse thumma hunna daga nan kuma sai kira su da sunan su ka ce kai zakara taho naman zakara daga nan daga can daga can daga can sai zo sai ya haɗe sai ga kai sai ga kashi sai zama zakara shine thumma hunna Allah ya ce in ka kira su ya ati na kasaya sa'aya za su zo maka da gaggawa wa alam ka sani anna Allah azizun hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima ne subhanahu wa ta'ala to idan mun kalli wannan ayar malaman tafsiri suna cewa wai me ya jawo annabi Ibrahim ya wannan ya wannan tambaya Al-Hasan al-Basri da Qatada da Ata al-Khurasani da Ibn Jurayj suna cewa dalilin da yasa annabi Ibrahim ya wannan addu'a shine ya wuce ne ya ga wata dabba matacciya muna ganewa wasu suka ce ma dabba wato gawar jaki ce ta zama mushe wasu dabbobin duk suna cinyewa sun tafi da shi to an ce za a rayar da wannan jakin to Allah ta yaya za ka rayar da wannan jakin waɗannan malama haka suka faɗa wadda daga cikin malamai suka ce a dalilin tambayar annabi ibrahim jayayyarsa da na maruni. saboda ya ce da namarud rabbi alladhi yuhi wa yumid namarud ya ce mai ana uhi wa umid ya je kawo mutum biyu ya kashe wannan ya bauna kamar da na ba mu labari muna gane ha to shine da ya ga yadda namarud yake tasa namarud na yake yin nasa to kuma yana so ya ga Allah ta yaya yake rayar da matacce muna gane ha to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi ya ce masa ya samu tsuntsaye guda hudu na gama ne za ka duba littafin tafsiri za ga malamai kowa yana faɗar irin dabbobin da kowanne daga cikin malamai yake ambata muna gane ha za ga wannan ya ce an kira ankaka, an kirawo zakara an kirawo kaza duka da sunan cewa wannan ne amma allah maɗaukin sarki bai faɗi cewa wato tsuntsu kaza da tsuntsu kaza ba kawai an ce mai ɗauko tsuntsaye guda hudu zai iya zama tsuntsayen nan iri ɗaya ne zai iya zama daban-daban ne muna gane ha amma almuhimmu shine an sa shi ya daddatsa su ya cakuɗa su ya sa akan dutse kowanne daban-daban in ya kira su nan duk abin da ke da alaka in zakara aka kirawo misali in akwai zakara a ciki to duk abin da yake da alaka da shi ya taso ya haɗe sai ya tayar da zakara ma'ana Allah ya mai wannan ne don ya nuna mai ikon subhanahu wa ta'ala muna gane ha ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a cikin hadisin bukhari daga abu huraira yace nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahim إذ قال رب أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي manzala ya ce ai annabi ibrahim ba zai shakka ubangiji mu ne muka fi cancantan mai shakka a yayin da suka yi wannan tattaunawa da haka anan gurin ba wai ana nufin shakka annabi ibrahim ya ba annabi ibrahim ba shakka ya ba a'a dan ya samu imani ne akan imani saboda imani yana karuwa dan ya samu nutsuwa ne akan akan nutsuwa muna gane ha to da karshe dai Allah ya ce wa alam ka sani annallaha azizun hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala magwayi ne hakimun mai hikima ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم آية دمك بري أبايا akwai abin da ya kamata a ce na yi bayaninsa wannan kira'a da muke karanta kunna kira'a ce ta jumhur akwai kira'a shu'uba ita kuma za ka yi wasadun kisra fasirhunna ilaika muna gane shine shatibi yace fasurhunna don musadi bil kasri da haka ana karanta fasurhunna ana karantawa fasurhunna. aya ta gaba Allah ta'ala ya ce mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a hanyar Allah ka mathali habbatin kamar misalin ƙwaya ce ma'ana ƙwaya da ake shukawa to da kaje ka shuka ta ambata sab'a sanabila sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba wannan zangarniya guda bakwai a jikinta akwai kwaya ɗari ɗari sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninka wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne alimun masani wannan ayar malam yace hada da raba Allah ta'ala li tad'ifi thawabi liman anfaqa fi sabilihi wa a mardati wannan misali ne ga wanda ya ciyar da dukiyarsa irin ninnin ka masa ladan da Allah zai yi matukar kaciyar a hanyar Allah kuma ka nemi yardar Allah misalin shine kamar ka zo ka samu kwaya ce guda ɗaya sai ka shuka ta kwayar da ta tashi baka abin da za ta baka sai ta baka zangarniya guda bakwai kowace zangarniya kuma tana da ƙwaya ɗari an ninka ma gida nawa gida ɗari bakwai to shine irin ninkawar da Allah zai ma shine misalin da aka buga a nan gurin malam ce wa innal hasanata tudha'afu bi ashri ha ila mi'atin daifin? duk wani kyakkyawan aiki guda ɗaya? ana ninka mutum ne zuwa gida goma har zuwa ninki bakwai. man ja'a bil hasanati falahu ashru ha", duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya? to za a ninka masa shi sau goma kaga tun da ka sa ƙwaya ɗaya sai aka ninka ma ita sau goma har zuwa ninki ɗari bakwai ina batun mun gane shi ne mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin a habba sai ce wallahu yudha'ifu liman sha. kai Allah yana ninninka wanda ya ga dama ma sama da ɗari bakwai dan haka inganta daga abdullahi dan mas'ud cewa anna rajulan tasaddaqa bi naqatin maqtumatin fi sabilillah wani mutum ne je samo taguwa mai akala sai ya zo ya bada ita sadaka fi sabilillah gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zala bayan ya karba sai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sai salama ya ce da shi la ta'tiyanna yawmal qiyamati bi sab'i mi'ati naqatin maqtuma rana alkiyama za ka zo Allah ya mata goma shi da taguwar aljanna guda 700 kuma kowace da aka halarta muna gane wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai ruwa da hadisin yace waja a rajulun bi naqatin maqtuma sai ga wani mutum ma ya zo da wata taguwar ita ma dai da aka halarta yace ya rasulullah hadhihi fi sabilillahi ya ma'aikin Allah wannan na bayar da ita ne dan Allah dan ai jihadi ya daga hanyar Allah sai ce laka mulki ya mati sab'u mi'ati katin ranar alkiyama za ka samu taguwa wato 700 mana ga Allah ya ninka mai har zuwa nawa 700 karamin ninki da Allah zai ma shine dinka ya ninka ma gida goma matsakaicin ninki shine 700 in Allah ya so to wallahu yudha'ifu liman yasha ya inganta daga Abu Huraira a cikin hadisin Muslim wani sashen na hadisin yana cikin bukhari amma ba duka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha dukkan wani aiki na dan adam kyakkyawa ana ninka masa ne zuwa gida goma ila sab'i mi'atin da'ifin har zuwa ninki 700 za a ninka ma goma har zuwa ninki ɗari bakwai duk wani aikin ka na alkhairi ila ma sha Allah kai har zuwa ma inda yaga Allah ya ga dama me yasa saboda Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha bayan ninki 700 Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama yaqulu Allah Allah yana cewa illa sawma amma banda azumi shi azumi ba da haka za a saka shi ba fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ta na san ladan da zan bayar zan bayar kuma ni zan saka da wannan ladan shi sa wancan lafazin ake ce mai kullu amal ibn adam lahu illa siyam malamai suka ce ba ta zaka kowane aikin dan adam nasa bane a'a kuskure ne wannan a'a kowane aikin dan adam lahu ana kaddara ajrun ma'dud a gurin duk wani aikin dan adam yana da lada abin kirgawa da za a bashi illa siyam sai dai azumi fa innahu li wa ana ajzi bi sai dai azumi nan ni ne kadai na salladan da zan bayar kuma ni ne mai sakawa naka ba wanda ya salladan azumi muna ganewa sai ce da shi ya da'u ta'amahu wa sharabahu min ajli Allah zai ce bawa ya bacci ya bar sha danni domin ba dan Allah kai ba shi azumi ai ba ariya ba ariya azumi yanzu ka zo ka ce mana kana azumi ka je gida kawai ka samu abincin ka ka ɗiba kila ma ka hada da nama ka sha shayi da madara kana fito a cikin mu ka fara hamma Allah azumin yana duka ba wanda zai gane ka sai Allah na ka shi azumi ba ariyarsa musamman na farilla yanzu a duk masallacin nan gani muke kowa yana azumi Allah ya kiyaye kila an samu wani ma baya yi muna gane ha mu a iya abin da muka sani duk na cikin masallacin nan yana azumi shine abin da muka sani muna gane ha Allah ya ce to ya bar cinsa ya bar shansa saboda ni sai ya ce walisa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi farin ciki na farko da zai in yazo bude baki za ga yana yi da farin ciki to babban farin ciki kuma sai ran da za ka gamu da Allah a matsayin kana azumi a ranar za ka gane kai dan gatan Allah ne shi sa sahabbai ake cewa in suka yi azumin Ramadan wata shida suke suna roƙon Allah ya karɓi wannan azumin da ibadun da suka yi in Ramadan ya rage sauran wata shida kuma suna addu'ar Allah ya sa za su riski wannan Ramadan din saboda ladan da ake samu a cikin ramadan yanzu misali wannan tafsirin da muke yanzu la'alla a shekara guda baka je adadin tafsirin da ka je a cikin wata guda ba kana kallo ana tafsirin an ba za ka je ba wani saboda kawai ɗan su ne yake yi shi sa kawai ba zai je ba muna gane kila ya taso sun yi sakandare tare kila ya taso sun yi wasan bol tare kila ma sun je zance tare sai ran gani yanzu wannan ya kaza to shi ma wanda zaka sauraron kila yayi ballin kila ya je zancen kila kuma yayi aji ɗaya da wasu muna gane ha shi sa abin da yake na ganin ku ne za ku raya shi kullum zuciya ana so a ringa raya ta da Allah ya ce annabi ya ce muna gane ha sai ya ce wala khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah sama da turaren almiski amma ba wari na kazanta ba baka brush baka amfani da ruwan goge a musani a wannan kazanta ce ka ringa amfani da abubuwan goge a musani suna nan ana sai da su a roba ka ringa amfani da brush kana wanke bakinka wannan daga cikin hanji suka ce yake fitowa saboda rashin abinci a cikin hanjinka wannan warin yake fitowa shine atyabu inda Allahi min rihil misk amma wanda ka bar bakin ka ya dagaje dagaje wannan kuma kazanta ka ci muna ganewa sai sai ya ce kuma as-sawmu junnatun aw as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne wani hadisin yace yastajinnu biha al-abdu minan nar da bawa zai kare kansa daga wutar jahannama shi sa bayan ramadana ma a rinka yin azumi to shine ma'anar wannan ayar da Allah maɗaukin sarki ya saukar shine wallahu yudha'ifu liman yasha to daga 700 ma Allah zai ninninka wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah maɗaukin sarki mai yalwa ne alimun mai sani Allah so yake mutane su shiga aljanna hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi cewa idan kai ne yin aikin alkhairi sai baka yi ba sai an baka kyakkyawan aiki guda daya in kai kuma goma za a baka har zuwa ninki 700 nan har zuwa ma Allah ninka ma yadda ya ga dama amma in kai nufin mummuna sai ba kai ba in kiyasi za ka mai za a baka zunubi ɗaya ko to nan ma Allah zai baka lada zai baka Allah in kuma ka aikata fa sai a baka mummuna guda daya kuma in ka tuba sai Allah ya yafe saboda Allah so yake mutane su ga aljanna shi sa da gani a wuta dagewa yace dole sai ya shiga kaga baya da zaka yi shi wannan me yake nuna ma wannan yana baka tarbiyyar ka ji tsoron Allah a cikin rayuwarka duk abin da za ka yi ka zama kana da yaƙini tsakaninka da ubangiji duk wannan wahalar da muke shiga yanzu ko da shugabanninmu sun ja mana amma mu mun ja domin yanzu za ka samu mutum mutum za ka samu yanzu kana da na taɓa mana wannan misali a ce yanzu kana da miliyan biyar kana so ka ba wani ajiya amma za ka yi tafiyar shekara uku wa kake da yaƙini in ka da za ka samu wannan miliyan biyar ɗin a wajensa to kaga matsalar mu ce kenan shi yasa zalunci da kake gani a cikin mu wallahi zalunci da gani a cikin mu kala kala ne yanzu bari mana misali da wani abu da yake faruwa a Kano an zo ana ciyarwa a gwamnatance an sa wakilai da za su ringa wakiltar gwamnati wajen raba waɗannan abubuwan a raba a ba talakawa amma sai ga mutane suna yin ha'inci ko ɗaya bisa biyu ba sa bayarwa sai dai su bayar yadda suka ga dama kuma shi gwamnan Allah ya saka mai da alkhairi sai ya je na zagayawa yana gani waɗansu daga cikin za su ga bidiyon sa yana yawo ya kallo ke ya ce look at this nonsense haka ya faɗa ransa ya ɓaci ma'ana wakilan da gwamnati ta sa su ma azzalamai ne barayi ne macuta ne sun zo sun ba wa mutane kuɗi kaɗan su abin da suke so shi ne abin da za su samu shi ne gwamnan ransa ya ɓaci to da na kalli wannan bidiyon sai na cewa lallai ya kamata mu ɗau darasi a cikin rayuwa idan mutum yana laifi tsakaninsa da ubangiji kar ka fito ka ringa yaya tashi kana so dole sai mutuncin sai zube kai baka san irin abin da za ka yi ba gwamnan da ya wuce a baya a kano abdullahi umar ganduji gwamna ne wanda ya yi ƙoƙari ya yi gadoji ya yi hanyoyi ya yi abubuwa amma aka rufe ido kawai aka ringa bata shi kowa ma yake ganin mutumin banza ne wani abin takaici shine abin da allah baya so 10% in ka ba da aiki ba gwamnan da baya karba ko a Kano ko a Kaduna ko a ina ne ba gwamnan in ya bada aiki baya karɓo wani abu amma shi saboda a ɓata shi aka je aka sa mai kyamara ana ba shi wannan kuɗin aikin ba fasa ta yi na gwamnati ba aiki ya bayar ake shi aka sa bidiyo aka ɗauko shi aka ce yana karɓar dala aka tozarta shi bayan wanda kake so yana karɓa ni ma wanda nake so yana karɓa to shi me yasa za a zo sai an tozarta shi saboda tsabagen kiyayya. to yanzu waɗannan wakilan da aka ba su zo su raba wannan abin su ne su fa masu yaɗa shi a social media amma yanzu su an ba su haƙƙin al'umma ba fitin fasin ne na kwangila haƙƙin al'umma ne amma sun je sun cinye har gwamna ransa ya ɓaci kuma wannan iya daga cin abin da ya sa ganduje ko za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba sai na gaya ma wallahi ba zai taɓa tozarta ba abu na farko da ya sa ba zai tozarta ba na farko yana da foundation da yake musuluntar da maguzawa ya gina musu makaranta da masallaci abu na biyu in ka ɗauki malam ibrahim shekaru ba mu yi gwamna a kano da yake mutunta malamai irinsa ba abu na uku bawan allah nan an zo za a tozartar da shi da laifin da kowa yake yi duk wanda ya rike irin matsayinsa ya yi irin wannan laifin ya ba da kwangila an kama kickback ya karba in kuma akwai wanda bai karba ba a samu ne ya rantse da qur'ani ce shi bai taba karba ba to wannan duk lokacin da ka zo tozarta wani wallahi kai ma sai Allah ba zai baka ba kar ka yadda mutum wai yayi laifi ka kaddara ma abin da yayi laifi ne laifi ne mun ji laifi ne waye ce ka tozarta mutum dan yayi laifi abinda addini yake so shine man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda yake ganin musulmi ya yi laifi sai ya rufa mai asiri to riba biyu za ka ci Allah zai rufa ma asiri a duniya Allah zai rufa ma asiri a lahira shi sa kar ka yadda ka zama sanadiyar tozartar wani saboda laifinsa ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا داكا mutane wallahi bari gaya muku ba wasu irin shugabanni ba ko mu a tsakaninmu nan kar ka yi dan mutum ya yi laifi ka ringa tozarta shi suka ce in mutum ya yi laifi abu uku za ka masa na farko ka rufa mai asiri na biyu ka mai addu'a har da kai shi ka roƙa mai Allah ya raba shi da wannan laifin kai kuma ka roƙi Allah ya tsare ka na uku inda hali ka mai nasiha dan ya daina amma ba Allah na haka aka sashi a gaba aka wulakanta shi aka tozarta shi yana da 'ya'ya yana da 'yan uwa yana da abokai aka ɗauke shi a bidiyo wallahi duk wanda ya wannan mutumin wannan abun zuwa yau wallahi ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ba za ka samu ba me ma to da haka gwamna abin da ya kamata yi waɗannan masu dafawar ba su za a je a tuhuma ba wakilan da gwamnati ta ba su wannan aikin su za a je a titsiye sai sun yi daidai kuna cewa mutane barayi amma kuma barayi ne kuna cewa mutane ha'ine amma kuma ha'inci ne a cikin ranku da cin dukiyar al'umma ba dalili wallahi wajibi ne gwamna Allah ya saka ma da alkhairi haka ake son gwamna in ya bayar da abu ya bi wannan bibiyar mai kyau ce bayan ka bi kuma gwamna ka ɗauki mataki akan duk wanda ya cinye dukiyar al'umma ba da dalili ba sai Allah ta'ala yi الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون to alhamdulillah an nuna mun lokaci ina ganin wannan ayar mun ji karatun ta yanzu zamu fassara ta gobe idan Allah ya kai mu dare da lafiya abinda na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته